daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare ne zai kasance tare da kuwa wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun san. Biye da shi akwai shirin Afirka a yau. sai kuma shirinmu na ƙarshe wato muryoyi masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu yanzu kuma ga labaran duniya da dumudiminsu. su. To da farko ga kanansu, jumhuriyar musulunci ta Iran ta buɗe sabon sansanin sojojin ruwa a garin Jask na bakin ruwa da tekun farisa sannan za ku ji cewa kakakin fadar kremlin na ƙasar rasha ya yi ƙarin bayani kan yarjejeniya ta musamman tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar iran sannan za ku ji cewa mutane fiye da dubu tamanin ne suka ƙaura zuwa wurare masu aminci saboda girgizan ƙasa da kuma aman wuta a ƙasar habasha madala yanzu kuma ga cikakkun labaran jimhuriyar musulunci ta iran ta buɗe sabon sansanin sojojin ruwa a garin jask na bakin ruwa na oman a lardin gone wato rundunar sojojin ruwa na jimhuriyar musulunci ta iran ta buɗe sansanin sojojin ruwa mafi girma a ƙasar a garin jax na bakin ruwa a lardin hormuzgon na ƙasar kuma a bakin tekun amman kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa manya-manyan kwamandojin sojojin ƙasar sun sami damar halartar bikin buɗe tashar jiragen ruwa kuma sannan sojojin ruwan mafi yawansu sun tabbatar da cewa wannan babban nasara ce labarin ya kara da cewa daga cikinsu dai akwai manjo janar muhammad bakir babban hafsan sojojin ruwa na kasar da kwamandan sojojin ruwa admiral shaharam irani da sauran manya-manyan jami'an sojojin ruwa na kasar labarin ya kara da cewa da mashigar wato labarin ya kara da cewa sansanin sojojin ruwa a jacks yana kusa da mashigar ruwa na hormuz mai muhimmanci ta inda dukkanin jiragen ruwa waɗanda suke fitowa ko suke shigowa tekun farisa ta nan ne suke biyowa sojojin wato sansanin sojojin ruwan na jax har ila yau yana da matukar muhimmanci a fagen tsaron ƙasar iran da kuma yankin tekun farisa da tekun oman da kuma ruwaye na yankin. a wani labarin kuma atisayin iktidar ta goma sha tara wanda sojojin ƙasar iran suka gudanar sojojin ruwan sun karɓi jirgin ruwan yaƙi mafi girma na zamani wanda aka gina a cikin gida wanda aka sanya masa suna zagros kamfanin dilancin labaran afi na ƙasar iran ya bayyana cewa an gudanar da bikin ƙaddamar da jirgin da kuma miƙa shi ga sojojin ruwa na ƙasar ne a sansanin sojojin ruwa na konarak da ke lardin sistan bulishistan na kudancin ƙasar iran labarin ya ƙara da cewa wato babban hafsan sojojin ƙasar muhammad wato babban hafsan sojojin ƙasar janar muhammad bakiri shine ya jagoranci ƙaddamar da jirgin ruwan mai suna wato Zogros wato mai lalatawa wanda yake aiki da kayakin zamani a ayyukansa har ila yau wanda yake iya amfani da makamai daban-daban kama daga makamai masu linzami da kuma makaman egwa babban kwamandan sojojin ruwa wato janar abdulrahim musawi da rear admiral sharam irani babban kwamandan sojojin ruwa na kasar da wasu jami'an sojojin kasar su ne suka sami halartar taron na kaddamar da wato kuma miƙa jirgin ruwa ga sojojin ƙasar ta iran labarin ya ƙara da cewa zogros zai fara aikinsa a cikin 'yan makonni masu zuwa kakakin fadar kremlin ya yi ƙarin bayani kan yarjejeniyar da za su kulla da ƙasar iran kakakin fadar kremlin na kasar rasha dmitry peskov ya yi ƙarin bayani kan yarjejeniya mai muhimmanci tsakanin ƙasarsa da kuma jumhuriyar musulunci ta iran kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa wannan yarjejeniya mai muhimmanci eh, don biyan buƙatun ƙasashen biyu ne kuma bai da dangantaka da ko haɗin kai don cutar da wata ƙasa ko kuma yaƙarta kamfanin dilancin labaran api na ƙasar iran ya ce shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce manufar wannan yarjejeniyar don amfanin ƙasashen biyu ne kawai kuma bai da dangantaka da wata wato wata ko kuma wani al'amari kan wani ya ce yarjejeniyar ce ta aiki tare don amfanin kasashen biyu a ɓangarori daban-daban wanda suka hada da tsaro siyasa kasuwanci tattalin arziki fasahar zamani ilimi al'adu da kuma ayyukan jin ƙai da sauransu peskov ya ce dangantaka dangane da lokacin wato sanya hannu a yarjejeniyar da shi ma bai da dangantaka da wato shigowar sabuwar gwamnati a ƙasar amurka gamu ya ce za a ci gaba da wato aiki tare da iran hatta bayan sanya hannu a kan wannan yarjejeniyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Firayim Ministan ƙasar Iraki ya ce gwamnatin shugaba Assad na ƙasar Siriya ita ce ta gayyaci ƙasar Iran don yaƙar ƙungiyar Da'ish a Siriya. Firaministan ƙasar ta Iraki wato Muhammad Shia a Sudani a cikin wata hira da ta haɗa shi da tashar talabijin ta BBC a birnin London na ƙasar Birtaniya ya bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ne ya gayyaci jimhuriyar musulunci ta Iran don ta taimaka mata wajen yaƙar 'yan ta'adda wato na ƙungiyar ISIS wanda suka mamaye ƙasarsa a lokacin. tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto a Sudani yana cewa wancan lokacin ato Bashar al-Assad ya buƙaci gwamnatin ƙasar Iran ta taimaka mata don yaƙar ƙungiyar 'yan ta'adda don taimaka mata a cikin harkokin tsaron ƙasar. Firaministan ƙasar Iraki ya bayyana haka ne a jiya talata a birnin London ya kuma ƙara da cewa an fahimci juna tsakanin ƙasashen biyu kafin wato gwamnatin ƙasar iran ta tura wa'anda za su taimaka mata don yaƙar 'yan ta'adda a sudani ya ce ƙasashen larabawa ba za su taɓa amincewa da shige a cikin al'amuran ƙasashensu ba tare da yadda da juna ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za mu fara da wato sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san. Sai kuma Afirka a yau shirin na ƙarshe shine muroyi masu sauraro, da wannan kuwa muke cewa mu kwana lafiya. sauraro ga shahin bayan labaru wanda zai tsokaci a kan zaɓin da ke gaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan idan kwanaki 60 suka cika daga tsagaita wutar yaƙi ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan da ke kunshi a ciki ba ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki ficewa daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi manazarta mabambanta sun bijiro da wasu zaɓi da ke gaban hezbollah da za ta iya aiki da su na farko jefa ƙwallo a fagen masu shiga tsakani a lokuta da dama masu adawa da ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan sun sha bayyana cewa wajibi ne a baiwa gwamnatin labanan ɗin da kuma sojojin ƙasar nesa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah dama su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar baki ɗaya waɗannan mutanen suna riya cewa ƙungiyar ta hezbollah ce take hana gwamnatin ƙasar shimfiɗa iko a kudancin wannan ƙasa wannan zancen da suke yi bai yi kama da ƙamshin gaskiya ba domin suna sanar da cewa ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta girmama duk wani abu wanda ake kira dokokin ƙasa da ƙasa ba ta ganin wata kima ga sojojin ƙasashen wannan yankin abin da kawai take girmamawa shine ƙarfi tare da cewa ƙungiyar ta hezbollah tana da masaniya cikakkiya a kan cewa gwamnatin labanon tana da rauni kuma manufofin manyan ƙasashe ne ke tafiyar da ita ta hanyar amfani da kuɗaɗe sai da duk da haka za za ta iya bayar da uzuri na tsawaita lokaci hatta bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin hakan yana nufin cewa za su jefa kwallo a filin wasan masu shiga tsakani da kuma masu takama da 'yanci a ƙasar talabarin to zaɓi na gaba kuwa shine komawa yaƙi a cikin wuraren da aka yi mamaye da su wannan zaɓin zai zama yana da cikakken halacci a cikin gida da kuma a ma duniya baki ɗaya domin duk wani wasa da hankali da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi na ƙin aiki da ƙa'idar da aka shata a ƙarƙashin tsagaita wutar yakin zai zama ci gaba da abin da ta saba na take dokokin ƙasa da ƙasa da ƙafafunta idan kuwa harkan ta faru kuma hezbollah ɗin ta yanke shawarar za ta ɗauki matakin gwagwarmaya to zai zama ta da cikakken goyon baya a cikin gida ga waɗanda suka san 'yanci da kuma waje domin faɗa ne da mamaya da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta shi idan kuwa ka ta faru to zai shafi dukkanin yankunan da sojojin na mamaya suke ciki. domin kafafen watsa labarin haramtacciyar kasar isra'ila suna cewa da akwai wasu wurare guda uku a kudancin labanan da suke son kafa sansani a ciki saboda kare matsugunan 'yan sharawari zauna a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya zaɓi na gaba kuwa shine komawa cikin yaƙi faffaɗa saboda gwamnatin matsa tsauran ra'ayi a tel aviv tana son a kodaushe a ci gaba da yaƙi da rikice-rikice a wannan yankin saboda haka ne isa Netanyahu ya ci gaba da dawama a kan kujerar mulki zai iya buɗe yaƙi gadan-gadan a duk faɗin labanan idan har hezbollah ɗin ta fara mayar da martani bisa zaɓi na biyu da muka ambata ta ɓangaren hezbollah kuwa zai zama ba ta da mafita sai mayar da martani daidai da girman yadda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai wa labanan hare-hare. a dalilin haka za a iya cewa yanzu dai abin da ake jira shine cikar kwanaki 60 din daga tsagaita wutar yaƙi da ba su kai goma daga yanzu ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ɗaya shafin yanar gizo mafi girma wato wikipedia wanda kuma yake dauke da fannoni daban-daban na ilimi masu yawa ya fara aiki wannan shafi dai an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi wanda yake da shi sannan kuma a yi amfani da dukkanin ayyuka waɗanda al'ummomin duniya za su amfana wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka buɗe wannan shafi sannan kuma suka baiwa duk wanda yake so damar shigar da wasu abubuwa abinda zai amfanar da mutane cibiyar shafin dai tana a birnin florida na kasar amurka kuma shafin baya daukar wani bangaranci wanda kuma akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasa ta gwamnatin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairu na shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza a tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara a kan sojin iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aiki da alexander zuwa ƙasar ta iran domin ya karɓo sojin rasha waɗanda aka kame a lokacin wanda kuma suke a hannunta a matsayin rubutattun yaƙi bayan da ya zo ƙasar ta iran ya nuna wa mutanen kasar girman kai da jiji da kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fusata mutane na kasar iran matuka inda suka yi masa a tire kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 masu saurare ko kun san cewa shekaru 186 da sa gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 kasar salvador ta sanar da samun yancin kanta bayan rushewar tarayyar soviet ta tsakiya kafin wannan lokacin dai salvador ta kasance karkashin mulkin mallaka na turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu yancin kai daga mulkin mallaka na turawan spain din a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama ƙasa mai cin gashin kanta a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga a cikin mawuyacin hali wanda kuma hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da wata zanga-zanga ta nuna ƙin jinin gwamnati ta shugaba handes martins daga wannan lokaci ne kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka gudun hijira kasar salvador tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 21 kuma tana kutuka da kasashen honduras da kuma guatemala masu saurare ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta alif goma sha takwas aka haifi tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasir bin hussein bin khalil bin sultan almar wanda kuma an haife sa ne a unguwar bakus wadda take cikin birnin alexandria na kasar masar jamal abdul nasir shine dan fariga mahaifansa wato fahima da kuma nasir hussein wanda daga baya ya zama ɗaya daga cikin manyan hafsoshin soja na ƙasar masar sannan kuma ya zama a sahun gaba wajen nuna salon ƙeyiya da mulkin kama karya a ƙasar masar da kuma nuna adawa da katsalandan da ƙasashen turai suke yi a cikin harkokin siyasar ƙasar ya taka muhimmin rawa a juyin juhali da aka yi a ƙasar masar na shekara ta 1952 da kuma ya hambarar da dolar muhammad ali kuma jin kaɗan bayan haka ne ya gaji muhammad nukaib a matsayin shugaban ƙasar masar ra'ayinsa na kishin ƙasa wajen kare maradu na kasar masar abu ne wanda ya burge al'ummar kasar matuka da kuma al'ummin larabawa da dama don haka ne ma a shekara ta 1956 a wani yunkuri na kawo sauyi ya mayar da mashigar ruwa ta suez ta zama mallakin al'ummar kasar masar mashigar wadda ake kallanta a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na samun kuɗaɗen shiga ga kasar masar lamarin da ya harzuka kasashe 'yan mulkin mallaka irin su ingila da faransa kamar yadda kuma yake tsananin ƙiyayya da isra'ila da mamayar da take yi wa falastino a yunkurinsa na ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen larabawa ya taka gagarumin rawa wajen ganin an kafa haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda za ta gino a kan kishin larabci da kuma adawa da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai a kan ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen masar da siriya gami da iraki suka dunkule suka zama haɗaɗɗiyar daula guda ɗaya daga bisani yemen ta shiga a cikin wannan haɗaɗɗiyar daula duk da cewa dai wannan gamayya ta rushe daga bisani jamal abdulnasar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan baruwanmu sannan kuma a lokacin mulkin sa ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da tarayyar soviet matsayar jamal abdulnasar akan batutuwa waɗanda suka shafi kishin ƙasa da kuma kishin larabci sun ba shi matsayi na musamman da farin jini a tsakanin al'ummomin larabawa kamar da kuma matsayarsa wajen nuna ƙiyayya da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai da mamayar da yahudawa suke yi wa kasashen larabawa musamman ma dai dino wannan ya sanya ya zama babban makiyin turawa na yamma da kuma yahudawan isra'ila a ƙarshe dai jamal nasar ya rasu a birnin alkahira a shekara ta 1970 Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan taron da ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi akan hanyoyin bunƙasa wato abinci da kuma noma da kiwo a wannan nahiyar. taron da ake yi a kowace shekara goma za mu ji yadda taron ya gudana da fatan za ku kasance tare da mu a duk kowace shekara goma ƙungiyar tarayyar afirka tana yin taro domin shata dabaru da sabbin siyasa ta noma da bunƙasa nahiyar da abinci to a wannan karan kungiyar tarayyar ta gudanar da taro na musamman a birnin kampala na kasar uganda domin tattauna waɗannan hanyoyin taron dai ana fara yin sani da ƙwararru a fagen noma sannan ministocin harkoki na noma sai kuma ministocin harkokin waje sannan kuma a mataki na gaba na shugabannin ƙasashe. kasashen mambobin kungiyar tarayyar ta afirka su 55 ne suka halatta inda aka ɗauki kwanaki uku ana musayar ra'ayi akan hanyoyin da za a bunƙasa harkar noma a cikin nahiyar bugu da ƙari wannan taron na kampala ya mayar da hankali wajen aiwatar da manufofin da aka shata a shekaru goma da suka gabata a taron malabo na ƙasar equatorial guinea shekara ta 2014 shugabannin kasashen mambobi na kungiyar tarayyar afirka dai suke bayar da umarnin tsara dabaru da siyasa da za a yi aiki da ita a tsakanin kowaɗanne shekaru goma a wannan karan na uganda aiki za a yi da wato dabarun da aka bayar a baya kuma a baya kusan watanni kamar biyar da suka gabata ƙwararru da suka fito daga kowane sashe na nahiyar afirka su suka fara yin taro inda suka ayyana abubuwan da suke ganin su ne ya kamata ya aiki da su bisa ƙwarewarsu da ilimin da suke da su daga cikin masu yin taron share fage na ayyana dabarun aiki da akwai masu bakin fada a ji a harkokin noma a nahiyar da kuma ƙungiyoyi na yankuna tattalin arziki kamar yammacin afirka gabashin afirka kudancin afirka da tsakiyarta wato ƙungiyoyin tattalin arziki da suke wakiltar waɗannan yankuna hakanan kuma ƙwararru da masu bincike da nazarce-nazarce daga kowace kusurwa ta wannan nahiyar su ma ƙungiyoyin noma ba a bar su a baya ba masu zaman kansu kenan hakanan kwamitoci na majalisun dokoki na waɗannan ƙasashe da suke kula da harkar noma da kiwo dukkaninsu suna halarta a matsayin ƙwararru sai kuma ƙungiyoyin manoma mata domin akwai su da yawa a cikin nahiyar ta afirka sai kuma ƙungiyoyin matasa masu sha'awar harkar noma ministan aikin gona kuma mai kula da kamfanoni masu tafiyar da dabbobi da kuma kiwon kifi a ƙasar ta uganda frank tumbebaze shi ne jagoranci rubuta sabon daftarin da za a yi aiki da shi a nan gaba ya faɗa wa manema labaru cewa an kammala rubuta daftarin aiki a wannan taron na kamfada don haka abin da ya saura shine ne yadda za a aiwatar da shi a aikace kuma ta wannan hanyar ta aiwatarwa ne za a samu tasiri mai ma'ana ga al'ummar afirka don haka ya kamata mu yunkura da zamana muna tafiya kamar yadda ya dace domin samun ci gaba ministan na kasar uganda wanda shi kanshi kwararre ne a fagen harkar abinci da samar da shi ya kuma ci gaba da cewa abinda wannan taron yake nufi shine yin kira domin a zamanantar da harkar noma da shigar da kayan aiki na zamani da kuma gudanar da nazarce-nazarce da bincike ya zamana an kai ga gina tsarin samar da abinci mai ɗorewa wanda sauyin yanayi ba zai masa tasiri ba a rana ta biyu ta taron wacce ta kasance rana goma ga watan janairu ministocin harkokin waje ne suka halatta sai kuma rana ta ƙarshe wacce ita ce sha ɗaya ga watan janairu da shugabannin gwamnatocin ƙasashen nahiyar suka halatta a cikin kowace rana daga cikin waɗannan ranakun an tattauna manufar da ake son cimawa daidai da girman mahadatta taron wannan ranar da kuma aikinsu da kwarewarsu taron share fage a kampala an yi shi ne daga ranar biyar ga watan agusta zuwa sha hudu gare shi wato shekara ta 2024 ta gabata kwararru a fagen aikin gona da duk wasu masu bakin fada a cikin wannan harka sun yi taro a kampala. saboda shata abubuwan da za a aiki da su daga tsakanin shekara ta 2026 zuwa ta 2035 daga cikin mahalarta wannan taron na kwararru da akwai hukumar take kula da harkokin dabbobi a ƙarƙashin ƙungiyar ta tarayya afirka bisa jagorancin dr hiba busini wannan taron dai yana da muhimmanci wajen ayyana siyasa da ƙungiyar ta afirka za ta yi aiki da ita a cikin shekaru goma a nan gaba a fagen bunƙasa harkar noma to shi dai wannan batu na yin taro domin harkar noma da abinci a nahiyar afirka an fara shi ne tun shekara ta 2003 da aka kaddamar da wani taro na ƙwararru akan aikin gona daga kowace kusurwa ta afirka inda suka taru a ƙasar uganda dai domin shata dabarun aiki manufar da ita ce samarwa da nahiyar abinci da za a dogara da shi domin raya karkara sannan a ci gaba da bunƙasa tattalin arziki ta hanyar noma shi wannan shirin an ayyana masa zangon shekaru goma da za a taruwa domin yin bitar abin da aka yi a baya da kuma shata sabuwar hanyar da aka dosa taron da aka yi a malabo a shekara ta 2014 an yi bita ƙalubalen da aka fuskanta a baya kenan wanda ya shafi karancin kayan aiki da ake da su rashin dawamar aiki tare a tsakanin kasashen na afirka tun da aka yi taron malabo an shata wasu manufofin da ake son cimmawa zuwa wannan shekara ta 2025 da suka hada da kawo ƙarshen yunwa a nahiyar sai dai kuma wannan manufar da aka shata ta kawo ƙarshen yunwa ta fuskanci ƙalubale mai girma a wannan tsakanin ne aka sami bullar cutar nan ta covid-19 wacce ta addabi duniya ta kawo koma baya a fagen noma da tattalin arziki da ma rayuwa baki ɗaya hakanan kuma a wannan tsakanin yaƙi ya ɓarke tsakanin rasha da ukraine su ko waɗannan ƙasashen biyu su ne jigo wajen samar da kayan abinci a duniya kuma ƙasashen nahiyar afirka da dama sun dogara da su ne wajen samun kayan abinci musamman ma dai alkama a dalilin haka a wannan taron na kamfala dole ne aka yi bitar manufofin da aka shata a taron malabo domin ganin inda aka gajiya da kuma inda ya kamata a ce an nufa batun samarwa da nahiyar afirka abinci dai wani babban kalubale ne da aka daɗe ana fuskanta ba kuma don nahiyar ba ta da wannan wato damar ciyar da kanta ba ne ƙasashe da dama a cikin nahiyar kowace ɗaya daga cikinsu idan da a ce babu ƙalubale ko matsalar da ake fuskanta za ta iya ciyar da nahiyar hamma a samu rara ƙasa kamar sudan wacce yanzu tawa ke fama da yaƙin basasa ta ɗaya daga cikin ƙasashen da aka yana cewa ita kaɗai za ta ciyar da afirka kakaf sannan kuma a samu rara abincin da za a kai waje a sayar akwai irin waɗannan ƙasashen da dama waɗanda suke da ƙasar noma kuma mai albarka wacce idan aƙalla ba su ma iya ciyar da nahiyar afirka ba to za su ciyar da kansu da makwabtansu sannan kuma har su samu abin da za su kai kasuwannin duniya domin su samu kuɗaɗen shiga abubuwan da suke kawo cikas kuwa sun haɗa da sauyin yanayi wanda wani ƙalubale ne mai girma wanda yayin taron da aka yi a azerbaijan watanni kaɗan da suka gabata an tattauna wannan batu da yadda manyan ƙasashe masu manyan kamfanoni suke gurɓata yanayin duniya da yadda ƙasashe masu tasowa suka buƙaci a biya su diya sai kuma batun rikice-rikice da ya addabi nahiyar wanda kamar yadda muka isha da ƙasar sudan da kuma ƙasashe da dama daga cikinsu har da najeriya da harkar noma ta samu koma baya sanadiyar matsaloli da suke da alaƙa da tsaro. hakanan kuma karuwar yawan jama'a a nahiyar da kuma koma bayan tattalin arzikin da kasashe da dama suke fuskanta a cikin shekarun bayanan dai mutane miliyan 280 ne a nahiyar ta afirka suke fuskantar yunwa yayin da tsarin noman da ake da shi wanda ba na zamani ba ne ya gajiya wajen samarwa da mutanen nahiyar abinci ko kuma magance yunwar da ake fuskanta a cikin wannan nahiyar kalubalen da yake gaban mahalarta taron na kampala idan sun koma gida yana da yawa amma idan akwai azama da kuma kuduri na gaske daga 'yan siyasa sannan kuma da baiwa kwararru dama su yi aiki a aikace da abin da bincikensu da sanarcensu suka gano to tabbas za a iya kaiwa ga gaci. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗan mai ban kwana da ko muna ga ta ku zuwa shafin na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa muke jin ta bakin ku game da wani batu da ɗau hankali musamman a nahiyar mota Afirka. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban majalisar mulkin sojin kasar Sudan janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce 'yan mulkin mallaka ne ke rura wutar duk wani rikici a nahiyar Afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu ya bayyana haka ne a wata ziyara da ya kai a kasar Gina Bisau bayan da ya ziyarci kasar Mali inda ya gana da takwaransa janar Asimi Gwaita. To wannan shine maudu'in namu a yau. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim mai wanke hula a garin mai godi a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja a hakikanin gaskiya wannan zancen haka yake turawa na yammacin duniya su ne umar aba'isan duk wani tashin hankali da ke kasancewa kasashenmu na afirka domin su samu dama su samu ƙara tatse mana dukiyoyin da allah hore mana a kasashen mu na afirka afirka kuma haɗi da bakin ainihin wasu marasa kishin ƙasashenmu na afirka waɗanda ke masu matattar zuciya waɗanda ba su da kishi kuma ba sa ƙaunan 'yan uwansu da ainihin al'ummar afirka baki ɗaya to wannan matakin da kasashen jamhuriyar Nijar da sauran makwatan da suka ɗauka abu ne wanda ya kamata kuma ya dace abin da ya kamaci anin sauran kasashen mu na Afirka musamman kasa ta Najeriya ɗauka kenan saboda hakikanin gaskiya wallahi waɗannan miyagun na kasashen yammacin duniya ba karamar ta'asa suke mana ba ko a yanzu bangaren arzikin mu bangaren kuma lafiyar mu da zaman lafiyar mu a kasashen mu na Afirka kamar nan kasa ta Najeriya aka same su lungu da sako suna tatsan ma'adanai ba ji ba gani mun koma bayi mun koma mabarata da yawun bakin ainihin wasu 'yan kasashen mu da fatan ubangiji Allah duk wani wanda baya kaunar Afirka ubangiji Allah ya kawo mana karshen mai magana Ibrahim mai wanki hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingirawa buzan jihar jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. wani magana ta janar abdul fatah al-burham hakan yake abu ne wanda kowa ya sani ba wani sabon abu ba ne ko kuma ɓoyayyen al'amari wanda kuma yana samun goyon bayan wato wasu daga cikin shugabannin afirka wanda aka wato tusa ma tsoro waɗansu kuma abin duniya ne a gabansu wato ba wai al'umman ƙasansu ne a gabansu ba nema ma a yi zancen wani kishan afirka a kullum muna addu'a duk wani wato shugaba ko in ce wani gungun shugabanni a afirka waɗanda ake haɗa hannu da su domin wato a tarwatsa wata ƙasa ko kuma afirka ga baki ɗaya eh allah shi ya hi mu su allah ya shirye su kuma in ba masu shiryawa ba ne allah ya tarwatsa su ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa Jankuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu radio iran kuna magana da habib musa daga maraɗi alaɗan tsoho a jamhuriyar niger muna muku fata alkhairi a takaice ra'ayi na gaskiya maganar da alburhan ya yi a ƙasashen duniya haka take tabbas su ai ba sa son kasashen afirka su ci gaba domin kasashen afirka musamman in ka ɗauka daga yankin tsakanin nigeria da da cameroon abin da ya gaba sannan ya yi arewa sannan ya yi yamma dukkanin waɗannan kasashen ɗaukacinsu galibi ƙasashe ne waɗanda suke cike da musulmai kuma ga su afirka abin ya zama musu bini ba su san musulunci ya ci gaba ba su san afirka ta ci gaba domin kada ta gagare su a wata rana kullum har gobe ni na yadda cewa duk abin da amerika take so da faransa da ingila da jamus wa'annan duk abin da suke so kai matsayin ka dan afirka ko musulmi ka kiyaye shi ba sa son ci gaban afirka da baki daya sun yi san afirka ta zamana yadda take ko kuma ta yi baya ko kuma amarya in ba ta hau doki ba to bai kamata a ɗora mata ka ba a'a su san suke afirka nan da muke cikin ta kada ta maye gaba ta maye baya suke su su su ne ko da suna ci gaba kuma kash komai lokaci ne na bar ku lafiya to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran inda yau muke jin ta bakin ku game da furtun da shugaban majalisar mulkin sojin kasar sudan janar abdul fatah al burhan ya yi cewa 'yan mulkin mallaka ne ke rura duk wata wutar rikici a nahiyar afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu malami na gaba sai ka ja muje. salamu alaikum sashen Hausa rediyo Ran Radio Musulunci. Sunana Murtala mugini wanda nake nan dangwami jihar Maradin jamhuriyar niger. shi eh, lalle alburham abin da ya faɗi gaskiya ya faɗi kasashen na turawa farilla ba su san afirka ba su san kasashe na nan afirka ya eh, abin da shi yankin muna niger nigeria benin duk sauran da kuna. mutum da kasashe ne masu cike da arziki kuma abin da ga sun bugu da ƙari kuma duk musulmi mai yawan su duk musulmi ne da suka kwacin kyamarsa da a duniya musulmi da musulunci su ne suka kyama in ba dan kyama ba ga zirin nawa da aka tabbiya ana kashi zirin gaza da ba musulmi ba ne da an dai da za a sanya da za a inda yan uwansu ne kawarawa da yan san za a yi da sun tsaye da wannan abu amma da yake sun kyamar su musulunci a duniya ga baki daya a ga shi ne a duniya tsone masa idanuwa ba su kamanin su ga musulmi ko inda suke cikin a wajen kasashen afirka kuma ba su abin da zai ciyar da su gaba sai wanda shi zai ci da gaba ko da ne na hankali da su da su tona maka wasu ma'adanan ne ko wani ko abubuwa na ci gaba sai sun kwashe he da yadda ba ka tsammani yakin nan su ba ka abin da suka dama eh, kasashenmu na musulmi suna bangiji ya kara haɗa nan Allah ya kare mu daga su Allah namiji ya kare mu daga sunana Murtala Magini daga nan Dangwani jihar Maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryan masu saurare da sashen hamsar na jamhuriyar musulun ta iran sannun ku da himma sannun ku da kokari Hassan na fatan alkhairi. Eh wanga zan ce da alburhan ya faɗi ya zo ya faɗi gaskiya abu ne wanda duk ɗan Afirka mai kishin Afirka wanda yake ɗan Afirka ya tabbata da wannan magana haka ne. Ba abin da suke rurawa sai fitina a tsakanin abubuwa kuma suna ganin abubuwan da suke faruwa suna gama kai da 'yan ƙasa marasa kishin ƙasarsu eh wanda suke ba ba musulmi bane saboda duk musulmi ba a gama kai cika a cikin musulmi da yan wankar shi suna yaƙi ne da musulunci ba abin da su kama afirka illa yare da mulkin mallaka da fitina kawai su kama afirka ba abin da su kama afirka sai wannan abin kuma in sun dawo suna sa fitina suna sa ta arziki afirka saboda sun tabbata da yanzu irin wancan ƙarfi na mulkin mallaka bai yiwa kan ma ya waye to muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kumitar da su da mabiyansu duk wanda yake son ya ga eh, ko abin gan fitina Allah subhanahu ta'ala ya maida mai fitina shi Eh, ina muku fatan alkhairi ni Abdullahi wanda yake nan yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Hausa radio musulunci da fatan kowa da kowa na lafiya kuna tare da Umar Musa yankin Yami ba ni mai kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya eh wannan maganganu duka abin da ya fi mu koma ma Allah koma ga Allah mm, koma ga Allah shi duk abin da ya yi tsanani an koma ga Allah to sai a ga ƙarshen shi shi mumuni makamin shi addu'a idan muka koma ga Allah duk al'amuran mu maida shi waje Allah komi da ka gani wallahi bari jin mutum ya ce maka ya iya maka kaza ya mai maka kaza yana makari ya shika in ba Allah ya yarda ba komi bai iya maka sai da izinin Allah kuma abin da Allah ya nuhi zai samun ka tun kana cikin cikin uwarka wallahi sai ya same ka komi ta daɗe idan Allah bai nuhi ka da samun abu kuma in ka himi wallahi ba ka samun shi don haka ni abin da nake kira ga musulmi don Allah dan ma'aiki mu haɗa kan wuri guda don cinciya matsarmin ki ɗaya duk wani bature wani mai jan kunne wani mai wata masiwa ubangiji allah mai da mishi abin shi a kan shi allah mai da mai abin shi a kan shi kuna tare da umaru musa daga nyame Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Ara a mauri inda kuka sa na wannan makon akan kalamin da shugaban kasan Faransa yi akan kasashenmu na Sahel ko kuma na Afirka wanda Faransa ta yi masa mulkin mallaka. da shugabanni suke fito suna mai da martani to ni ina kira ga shugabanninmu na afirka da sauran al'ummomi na afirka wanda faransa ta yi musu mulkin mallaka domin yanzu ne aka samu shugabanni da suka gane cewa faransa har yanzu bata ba su incin kai ba su ne suka fito suna raba gari da faransa to muna fatan wannan rabuwan da muka yi da kasan faransa ta zama ma mu albarka ta zama mana alheri ta kawo mana ci gaba mai amfani kuma allah ya tsare mu daga dukkan wani sharri na faransa da sharrukan karrukan faranta su wa'inda suke cikin ƙasashenmu in ma daga waje ne allah ka mu sanin su kuma allah ya kawo mana sabon arziki a ƙasashenmu mai amfani wanda zai amfani al'umman kasa baki daya kuma da kwanciyar hankali da zaman lafiya muna fatan haka na gode radio tera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Mamara Dino Zangi Magariya. Eh, wannan magana ta Alburhan ta yi daidai gaskiya ne ya faɗa san an ce idan ko da wani ne ya gayi gaskiya in gaskiya ce gaskiya ce to haka nan ne wannan shugabannin da suka yi mulkin mallaka duk ƙasashen wannan ƙasashen wannan wanda suka yi mulkin mallaka su suke rura wuta ta tashe-tashen hankula a afirka da duk wani Eh, ta'addanci duk abubuwan wannan su suke rura gaskiya wannan magana ce wadda ya faɗa a bar dibawa kuma hakanan ne an yi nazari a cikin maganar kuma hakanan ne magana ce wanda haka take masha Allah. To masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka Agadas da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Música